Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Taslim muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 23 ga watan Maris din shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labaran duniya. Yanzu nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna. Masana a ƙasar Iran sun ce sako-sako da ƙasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaɗuwarta A karan farko wani sanata a nan Amurka ya tabbatar jiya lahadi cewa ya kamu da cutar ta COVID-19. ranar labaran duniyan kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani mataki da hukumomin najeriya suka ɗauka na dakile yaduwar cutar coronavirus a yau litinin dokar hana zirga-zirgar jiragen kasashen waje a filin tashin jirage na abuja da lagos za ta fara aiki matakin da ita kanta hukumar sauka da tashi na jiragen sama na ƙasa da ƙasa ta ɗauka wannan abu ne na maraba kuma na marhaban. To hakan na faruwa ne yayin da al'ummomin jihar Taraba da ke da iyaka da al'ummomin kamar ke cewa. Ina kira ga gwamnati ba wai lallai cewa jiragen sama kasashen waje ne kadai kasashen turawa ne kadai tun da wannan abu yana nan ba wai lallai sai hanyoyin jirgin sama bai kamata a toshe. Sannan za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa ɗansa ya kamu da cutar ta coronavirus za ku ji halin da yake ciki. sannan kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashim gumel zai gabatar amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna nahiyar turai ta zama wuri da annobar cutar covid-19 ta fi barna yayin da kasar nahiyar turai da cutar ta fi shafa wato italiya ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya lahadi adadin mutane da suka mutu a kasar ta italiya a yanzu sun zarta dubu biyar da ɗari hudu dukkan ayyuka da ba na bukatar yau da kullum ba an rufe su a kasar a lokacin da kasar take kokarin dakile annobar ta coronavirus wannan ne mafi mawuyacin yanayi da muka shiga tun bayan yakin duniya in ji prime minister kasar giuseppe conte cibiyar nazari akan cutar coronavirus da ke jami'ar Johns Hopkins ta ce akwai akalla mutane dubu hamsin da uku da dari biyar da saba'in da takwas waɗanda aka tabbatar sun kamu da ƙwayar cutar a Italiya. Ƙasar Cuba ta tura likitoci da jami'an jinya zuwa ƙasar ta Italiya domin kai ɗauki wajen magance cutar. Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta tabbatarwa kasar ta italiya cewa bashin da ake binta ba zai hana ta ranto kuɗi domin magance cutar ba shugaban kungiyar ta eu ursula von der leyen ta ƙara da cewa ba za ta kyale 'yan kungiya su tunkari wannan matsalar su kaɗai ba masana a ƙasar iran sun ce sako-sako da ƙasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaɗuwarta. Iran wace ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki kom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran babban birnin ƙasar, A ranar 20 ga watan Maris hukumar lafiya ta duniya wato who ta sanar cewa akwai mutane dubu goma sha tara da dari shida da arba'in da hudu da suka kamu kuma wasu dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku suka mutu a kasar a sanadiyar cutar da farko hukumomin kasar ta iran sun sakaye tsananin cutar yayin da kasar take shirye-shiryen gudanar da zaɓukan majalisun ƙasar wannan shi ya daɗa yaɗuwar cutar in ji masana mutane masu komawa daga ƙasar su ne na farko da aka fi samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasashe kamar su lebanon iraki kuwait da bahiran wani sanata a amurka mai suna rand paul ya tabbatar jiya lahadi cewa ya kamu da cutar ta covid-19 inda ya zama ɗan majalisar dattawa na farko da ya bayyana kansa. Gwaji ya nuna Sanata Rand Paul ya kamu da cutar COVID-19. gaida aishatu za kuma ta sake dawowa da karashen labaran ta wani mataki da hukumomin najeriya suka dauka na dakile yaduwar cutar coronavirus a yau litinin dokar hana zirga-zirgar jiragen kasashen waje a filin tashin jirage na abuja da lagos za ta fara aiki ga baban gida jibril da karin bayani kawo yanzu dai mutane da dama da suka shigo kasar kuma aka tabbatar sun kamu da wannan cuta sun shigo ne walau dai ta filin jirgin saman murtala muhammad da ke lagos ko kuma na birnin tarayyar najeriya abuja ga dai abinda wasu ma'aikata da 'yan kasuwa a filin jirgin saman na murtala muhammad suka shaida mani da farko ga alhaji kabiru yadda al'amarin yake abin da ya bani tsoro shine akwai wani mutum da na sama jiya ya zo daga london an dawo da shi ya zo guri na to yake bani labarin yadda al'amuran suke a nan najeriya shi da ya niyan zuwa america ne amma daga da ya isa london sai aka dawo da shi amma kafin a dawo da su sai da aka yi bincike kwarai aka tabbatar ba za su dauke da wannan cutan wannan kwayan cutan na coronavirus da ake magana a kai sun sha maya kafin ma su dawo nan amma da suka iso nan abin da ya bashi mamaki da kuma ya bashi tsoro shine babu wani katamamman bincike da ake yi a nan sai dai kuma za su yi amfani da ma'aunin ah, gwajin temperature din nan shi kuwa bangaren sa wani shugaban yan arewa kuma mai harkar kasuwanci a filin jirgin alhaji ado sha'ibu dan sudu ya bawaye da matakin na gwamnatin najeriya harkoki da sun tsaya cik gaba daya saboda waɗansu mutanen da yawa masu suna zuwa daga kasashen waje ne gaba daya abubuwan sun tsaya cik kuma matakin da ita kanta hukumar sauka da tashi na jiragen sama na ƙasa da ƙasa ta ɗauka wannan abu ne na maraba kuma na marhabin domin wajibi ne mutum ya kare kasarsa wajibi ne ya kare 'yan ƙasarsa yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga cibiyar hana cutuka masu yaduwa ta ƙasa da ke abuja na cewa an ƙara samun wasu sabbin masu ɗauke da wannan cuta ce kuwa har da guda ɗaya da aka samu a birnin ibadan mai cunkoson jama'a yanzu dai yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a najeriya gwamnatin jihar lagos ta ba da umarnin dakatar da ma'aikata 'yan matakin albashi biyu zuwa goma sha biyu zuwa wajen aiki kamar kamar da gwamnan jihar ta lagos mr babajide sanwo-olu ya bada sanarwa babangida jibrin murya amurka daga nigeria labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to har ila yau dai muna kan batun na coronavirus ne inda yayin da hukumomin najeriya suka rufe filayen jiragen saman kasar baki daya al'ummomin jihar taraba da ke makwabtaka da kamaru sun nuna damuwa kan yadda cutar kan iya bulla a yankin bayan da kamaru wacce jama'a ta ke shiga najeriya ta bayyana bullar cutar a yankunanta ga ibrahim abdulaziz da karin bayani wani mazaunin yankin kan iyaka ya ce duk da gargarin da ake ta yi har yanzu kan iyakokinsu a wangali suke inda wasu ke ketarawa zuwa kamar ko kuma shigowa lamarin da ka iya yada wannan kwayan cutar. eh to zuwa yanzu babban problem Alhaji Ibrahim a wannan wurin da suke gaya maka nan tsakanin ba isa da Gatari zuwa Abun wannan wurin din daga nan ana hada-hada har zuwa kamaru ana ta hada-hada kamar ba yanzu wani fargaba kuke da shi a waɗannan yankuna wato babban fargaba muke da shi babban abun da ya daga mana hankali ma ana batun cewa gashi abun nan ya barke a yankin adamawan kamaru inda muke kuttaka da su ta wurin jirama ana shigan kamaru ta wuri ina kira ga gwamnati ba wai lallai cewa jiragen sama kasashen waje ne kadai kasashen turawa ne kadai da wannan abu yana na anan ba wai lallai sai hanyoyin jirgin sama bai kamata a toshe ya kamata hanyoyin kasa a je a sa mota ba toshe ba a sa wannan abubuwan da suke cikin wannan lamari. ko da ke kawo yanzu hukumomi a jihar ba su ba da sanarwa na hana zirga-zirga a waɗannan yankuna ba to sai dai kuma a jawabin da yawa al'umman jihar taraban ta kafofin yada labaru gwamnan jihar aktidare disan isiyaku ya gargadi jama'a ne da a kauce wuraren cuɗanya da jama'a da ma daina musabaha ko kuma sumbantan juna hakanan kuma gwamnan ya ce kawo yanzu gwamnatin jihar ta ɗau matakai na ko ta kwana my dear people of taraba state I still wish to appeal to you dole ne jama'a mu dau mataki ganin wannan cutar na ƙara yaduwa ta daji yanzu haka gwamnati muna haɗin gwiwa da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya domin ko shirin ko ta kwana allah kyauta ko da wani taraba zai kamu da wannan cuta muna kira gare ku da kula da tsaftar jiki da kuma muhalli kuma daga yanzu a kaucewa duk wani taro na ibada ko kuma biki da zai kai mutum ashirin coronavirus ko ma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya to a gaida Ibrahim Abdul Aziz to da muke samu daga Najeriya na cewa tsohon mataimakin shugaban Najeriya a Atiku Abubakar ya bayyana cewa ɗansa ya kamu da cutar ta coronavirus inda ya ce tuni an sanar da hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta ncdc kuma har an kai shi asibitin ƙwararru da ke gwagwalada a birnin abuja a cikin ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter inda ya jaddada cewa cutar ta coronavirus da gaske ne to yanzu kuma bari mu je ga kan wata cutar da ita ma take addabar wasu sassan najeriya wato cutar lassa fever da beraye ke yadawa inda baya bayan hukumar ta ncdc ta bayyana cewa cikin watanni ukun wannan shekara an samu karuwar mutanen da suka kamu da cutar a najeriya abdulhab muhammad ya duba mana yadda lamarin yake a bauchi jihar bauchi na daga cikin jihohin da suke fama da cutar zazzabin kwamishinan ayyukan lafiya na jihar ya bayyana alkaluman da suka mutu da kuma irin matakan da aka dauka don dakile cutar sunana da aliyu muhammad maigoro ni ne kwamishinan lafiya na jihar bauchi state wannan jihar tamu ta bauchi akwai kes din lasa alkaluma kala biyu ne akwai wanda tun farko har zuwa yanzu akwai kuma sati sati muke ban alkaluma amma idan ka ɗauki alƙalmula tun daga lokacin da aka abin ya faro zuwa yanzu shi da ka ji mai girma gwamna ya ce mutum goma sha shida gwamnan bauchi ya kafa kwamiti na emergency Magana lasa da take kisan mutanen a da za a dakile ta kananan hukumomi nawa ne wannan ciwo na lasa bulla yanzu muna da ƙananan hukumomi guda uku wanda muke fama da su da toro da bauchi da giyaɗe su a takaice dai in kace daga wannan shekarar zuwa yanzu ƙananan hukuma goma sha ɗaya da suke cikin bocin nan sun turo ɗaya ko biyu na kes wanda aka yi manajin ko kuma wanda suke cikin alkaluma. wasu mata da ke jinyar 'yar uwarsu sun shaida mini cewa ana nuna musu kyama da kuma tsangwama. gaskiya babu kulawa ana samun karancin kulawa sosai kana da ciwon lasa sai ya zamana ana gudun ka ana hantaran ka to gudu ma da hantara ma kawai ai shi ma wata matsala ne balantana ma uwa uba ma babu wani kulawa ta kamar ne gaskiya da matsala ba a basu kulawa kwata-kwata gaskiya ba wani kula saboda ma'aikatan gaskiya ba su dauki masu ciwon da wani mahimmanci ba me kwan su ne kamata a taimake su tunda suna bukatan taimako har ila yau wani wanda ya zurci wurin da aka tanadar don killace masu cutar zazzabin lasar ya ce wurin bai dace ba gaskiya wurin bai dace ba saboda ɗakin da ake ajiye wanda aka ware don saboda waɗanda suka kamu da wannan cuta ɗakin na dab da da ward na sani sami wanda hakan na zama da hadari Luhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdul Wahab. To masu sauraro bari mu amfani da wannan dama mu nemi afuwar ku masu sauraron mu dangane da wata tangarda da muka samu a shirinmu na karfe hudu na ranar ajiya Lahadi. Inda aka ji wani shiri daban sanadiyar wasu al'amura da suka sha mana kai. Kuma dangane da hakan ne ga wannan sakon. Sunana Amanda Bennett. ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida, domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi Buƙatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana ƙaruwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Thank you. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma a kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. kamar yadda aka san wannan fili yakan mai da hankali ne kan gano gaskiya don samun adalci ga waɗanda ake dannewa haƙi har ma da wani lokaci bin diddigin kayan gado daga iyalan wasu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya waɗanda bayar bayan rasuwarsu sai a samu tangarɗa wajen gano inda dukiyar masu gadon take ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel Shirin ciki da gaskiya na wannan mako zai taɓo batun gadon wani ɗan kasuwa marigayi Alhaji Inuwa Adamu wanda ya bada jinginar kadarorinsa ciki har da wani fili da ke unguwar sabuwar GRA a Bauchi. Tun farko dai bayan rasuwar marigayin, bankin First Bank da marigayin Inuwa Adamu ya bada jingina domin amsar lamani. Ya kira iyalan marigayin inda ya danka musu takaddun kadarorinsa. Bayanin da iyalan suka bayyana wa ciki da gaskiya shine bankin ya ce gabanin rasuwar marigayin ya biya lamanin don haka kaddarorin sun zama na gado kuma cikin takardun da aka basu har da wata takardar wani fili da ke bauchi masu neman gadon sun garzaya bauchi daga gombe inda suka gano har ma an yi gini a filin da hakan ya jawo doguwar takaddama da kuma neman sasantawa da wanda ya yi ginin da ke zaman babban dan siyasa a bauchi. ma'aikatar ƙasa da safiyo ta bauchi ta shiga lamarin inda aka fara batun samun diyyar filin kan naira miliyan goma bayan ayyukan lauyoyi har yanzu ba diyya ba fili babu ko magana mai sanya ƙwarin gwiwa sai ma bayyana cewa ai wanda ya yi ginin ya bi ta hanyar da ta dace wajen mallakar filin lamarin ya kai ga korafi a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc kafin mu je ga bayanin lauyan da ya zirga-zirga kan lamarin ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayen adamu inuwa adamu ya yi wa wannan fili bayani kamar haka sunana adamu inuwa adamu da yake tattare da ke halin yanzu abin da yake tafe da ni akwai wani satifiket ne namu takardar takarda eh, hmm. na fili da yake bauchi eh, filin nan a ina ne yake a new gra ne to ku da yake da mallakar filin eh a bauchi wa kenan alhaji Inu adamu to me ya faru abin da ya faru banki sun kira mu sun yi transaction tsakanin su da mu. Hmm, sun kulla wata cinikayya mm-hmm. tsakanin su eh. so bayan ya yi geji hmm. wasu certificate yawa certificates mm-hmm. me ya kai shi yin jinginan nan ya yi transaction ne ya karbi kuɗi saboda ya kasuwanci a ina ne ya karbi kuɗin nan a first bank ne bayan ya rasu ne su first bank suka kira mu mm-hmm. suka ce mana akwai certificate dinmu da mahaifinmu a wajensu certificate din masu na da yawa to a kasan nawa ne ya ba da jinginan wannan fili nashi kudaden da yawa saboda certificate din sun kai guda biyar a yanzu menene ake ciki abin da ake ciki bayan first bank sun kira mu suka ba mu certificates gaba daya na deed of release it means mu ya sitilin duk eh, bashin da sukan da ya karba mhm. to da muka zo muka karba sai muka ga akwai na bauchi a ciki bauchi set mhm. to da muka zo sai muka samu akwai lauyan mu barisa abubakar hmm. sai muka je muka same shi muka ce mar to ga certificate ɗaya daga cikin certificate ɗinmu da aka sake mana daga banki hmm. na shaidan an biya ba shuka hmm. na mahaifinmu sai ce mana to gaskiya sai an je an biya ground rent saboda abun ya daɗe sai an je bauchi za a biya ground rent in ya so abun ya dawo mallakin mu sai muka ce to shi kenan sai muka bashi da ya je shi on the process an je biyan ground sai aka samu akwai matsala kamar wani matsala wani ya yi gini a filin an yi gini ku ba ku san an yi gini ba mu san an yi ma. to daga nan sai mai faru da ko antar an yi gini a wajen su suka gaya mana wani ya yi gini a wajen hmm. sai muka nemi a nuna mana inda filin yake ko kuma san filin eh, sai muka je mu sai muka eh, muka tabbatar lalle lalle wani ya yi gini a kan filin hmm. wa kai ku kuka ga filin ya gwada muku a cikin ma'aikatan ne na mallan asabin to kasa da safiyo kenan eh can da muka je eh, bincike mm-hmm. okay so ga kai ku suka ce ga filin baban ku eh ga filin na amma wani yayi gini akai amma dai eh. ba damuwa za a yi san yadda za a yi za a to waye ne ya mallaki ko kuma yi ginin na wannan fili akwai lokacin sun gaya mana wani former speaker ne awal jatau to awal jatau eh, eh haka ne mm. to me ya faru bayan da aka gaya muku ga wanda yake ginin kun same shi su ministry sun hada mu da wani kawunsa akwai wani kawunsa shine representative nashi mm-hmm. shi lokacin ba mu taɓa haɗuwa shi ne ke wakiltan sa shi yake wakiltan shi mm-hmm. to da shi ake zuwa a zo sai ya zo shi aka zo aka tattauna da shi a kai shi yana representing wani tattauna aka yi a rubuce ne ko kuma dai ko an zauna ne an zauna ne an zauna ne ba wani takarda da aka yi ritin mhm. aka zo aka zauna so ne suka ce ana so a yi negotiation da sauransu kamar ta wace fuska kenan eh mun zauna gaba ɗayan mu duk kowa ya tattauna akan za a biya mu za a yi settling eh, shi wannan awal jato zai biya zai biya mhm. mm. kun amince mun tattauna on that process muka ce su biya ta miliyan mm-hmm. ku biya su biya ku miliyan goma mm-hmm. suka ce to za su gani bari dai a gani mm-hmm. ba damuwa za su tattauna su gani in so za su yi magana da shi to muka ji shiru su ma'aikatan su ma'aikatan haɗe da wannan kawunsan to sai muka ji shiru haka ka gane akwai wani ya uga ɗau a ministry of Eh, wannan din land and survey din a ofis sama ake zama mhm. shi ma'aikaci ne shi ma'aikaci ne yawo ga daurin mm. to to abu sai muka ga shiru an ce mana ba damuwa za a yi satilin to abubuwa kawai muka ga abun ya gagara za mu ji su za mu ji su tunda mu aka yi magana shiru ba mu ji su ba daga nan shi kenan sai muka yi magana akwai lauyan mu sai muka ce ya kamata ya rubuta leta ya reminding ɗinsu ya aike ciki ne batun wannan filin ba da sahila kenan a tunatar da eh, ake ciki ne ka gane sai suka ce eh, ba damuwa in ya so za a zo a zauna suka ƙara kiran mu muka je mu akwai barisa galaya da shi muka je mu mm-hmm. akan kawai ba komai kawai an yi satilin komai za a biya kuɗi miliyan goma ai sun ce za a yi tunani to da muka je kuma sil abin bai yiwu ba mm-hmm. aka ce mana ba damuwa za a yi shawari kaga abin ya zama kamar yaudara haka ka gane ko za a za a wannan ba damuwa eh. to daga nan da muka ji shiru ne sil sai barisa ilan ya rubuta musu takarda akan cewa kawai mu muna son filin mu kawai ba mu bukatar masu kawai awal da ta cire ginin sai ba mu filin mu mm-hmm. to daga nan shikenan sai lauyansa ya reply ya ce wai shi ma ya bi legal way ya mallaki wannan filin. Mm, manyan da hannun da ya dace. Muko eh. mm. eh, muna yawa takarda. Yawa muko muna da original COPO certificate na wajen. Eh, mm. takaddan shaidar mallakar mallakan wanda ke gwamnatin jihar Bauchi ta ba? To. Daga nan shi kenan muka ce to yanzu muka samu mu yanzu ya za a yi. Mm-hmm. Muka ce gaskiya ya kamata wannan mutanen a kai su EFCC. daga nan sai muka dau matan to efcc sai rubuta to efcc yawa kuka rubuta koke kenan koke na neman aibe yawa muna neman hakimu a nema mana mu. to kun je efcc Mun nan gombe ne ya nan gombe ne to me ya faru a nan da kuka zo mun je efcc an kira mutanen gaba daya an musu tambayoyi hmm. abin da yadda ya nuna kawai gashi an musu tambayoyi gaba ɗaya komai ya nuna fili namu ne saboda an kira kwamishina da sek da mai su yawo ga ɗauɗin duk an tattauna da su ka gane daga bisa binciken da aka wannan da sauransu fact ya nuna cewa an yi rashin gaskiya a al'amuran an tabbatar mana da cewa wannan filin fa an yi an yi abin da bai dace ba aka mallake shi an yi almundahana mhm. ga duka alamu dai wato shi wannan takaddama da shiga tsakaninku bayan ya gagara ko kuma kun gagara cimma maslaha a kai eh. yasa kuka so ma daukan matakai na zuwa wajen hukuma yawa hukuma su batar mana hakimu to kwarai da gaske kuma a halin yanzu lauyan ku zan so in yi magana da shi mm. domin saboda ya ɗora daga inda yake kuka tsaya kuma kuka bar mai ya ci gaba da bin wannan kaji naku. masu raro kun dai ji abin da ya faru da wannan fili na marayu idan allah ya kai mako mai zuwa lauyan marayun yi lafita malum zai bayyana mana abin da ya faru lokacin da suka kai wannan batu hukumar efcc kafin daga baya mutumin da ya yi gini kan wannan fili na marayu wato tsohon kakakin majalisar bauchi kuma tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Bauchin awal jatau yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kamun wannan shiri abdulwahab muhammad da nasiru Adamu ele nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangar jiki ya tsira. kuma da la'a gaida sarfili yanzu kuma ga labarai a takaice. Nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da kasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa wato Italiya ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a ƙasar ta Italiya a yanzu sun zarta dubu biyar da ɗari hudu dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a ƙasar a lokacin da ƙasar take ƙoƙarin dakile annobar ta coronavirus. Masana a ƙasar Iran sun ce sako-sako da ƙasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaɗuwarta. Iran, wacce ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya, ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki kom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran babban birnin ƙasar. a ranar 20 ga watan maris hukumar lafiya ta duniya wato who ta sanar cewa akwai mutane dubu da suka kamu kuma wasu dubu da suka mutu a kasar a sanadiyar cutar. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin a kafin nan bari mu yi amfani da wannan damar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi ibrahim waziri gumel isa rasuwar alhaji sani ibrahim magajin garin gumel wanda allah ya rasuwa da fatan allah ya ji kansa amin za madadin aishatu da cibahiro ne da suka taya ni gabatar da wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa mu kasance lafiya VOA Afrique, le monde aujourd'hui.